Malo Usman, nisa ne kai kowace ba ka nama الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه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 yana warware alwala wani irin bacci قال حدثنا اسماعيل بن موسى كوفي al ومحمد بن زيد المحاربي المعنى واحد قالوا حدثنا عبد السلام ابن حرب الملائي عن خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غصب أو نفخ ثم قام يصلي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قد نمت قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نامه مستجع وإنه إذا السجع استرخت مفاصله قال أبو عيسى وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن قال وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة wannan حديث سنة حكومة يجب أقرب أن أفعل المقال يجب أن أفعل المقال للجماعة يجب تلاتين يجب تقول هذا فقال من لا يوصف لك ولا أنت من يرى رسول الله لكن أبدا yayyani a zaune ake ko yayyani daga tsaye amma barci daga zuciya shi yasa sai ka barci an je nesa amma yayyani bai kai zuciya ba kun daga kai farkon barci ke mun gane ko shi ne yake ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sujira yayin yayyani har sai da fara mai sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ci gaba da sallah sai da ya rasulullahi innaka kadrimta sai ya manta Allah ai kai bacci ko kai jeje ne kala sai sai innal wudu'a la yajibu illa ala man nama mustajaba sai sai ai wala ba ta wajaba ga mai bacci sai dai in mutun yayi bacci ya kwance fa idza sajaa istarfat mafatin in mutum ya kwanta ya yi tabbaci ya shi a kwanci to duk wani kafofi za su yi hudewa shi ta zai mun gane ko tala abu za mu yi abu isa ya magana ya ce wani bani an haifu ta wani masu kudin wa'adin kwayar waɗannan sanadodi waɗannan addinai da ke mu ɗauki ɗauki da wannan ma'ana akwai magana a cikin sassan mun ga ni ko ala hada muhammadu bashai ala hada ya mutaini an shubata an qatada an anas bin malik qala كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. يتيمون. to wannan hadisi shi da muka karanta yanzu hadisi ne sahihi sabani na farko din sahihi wannan hadisi ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna bacci sa'annan kuma sai su tashi su yi sallah ba tare da sun sabanta alwala ba abin da ake nufi da bacci nan yayyaki kana zaune akan mazauninka duk wata kaf duk kofar da iska za ta fito an tana zaune kenan sai kana yayyaki kana sun kanka haka suka ce baya kofar Dan kanka in haba ka ta fada ka ka daga abin ka sun kasance suna zama saboda tsananin jiran sallah ta jiran liman sai ka lokaci da sallar isha sai ka suna gege to amma in kai gege ni kana zaune to ba ka tsume ko saboda an ce al'ainu wika sai idza namatil aynan in bala qalbika faman nama falyatawadda haka malaka ta ce wai in gidan wanka na bude sune matsaurin kafa ta iska za ta kana bacci shi ke nan komai na ke da shi ne suka bambanta bacci bacci in mutum yana zaune ko yana tsaye ya sha bamban gangani nan fa ya sha bamban da mutum yana bacci a kwance ko a sujada ko kuri ma'ana wannan kafar za ta iya budewa ma'ana iska za ta iya fita to sai a ɗauka cewa a ta wani kafin mu zo mu ji abubuwan da malamai suka tattauna bacci shi da kansa ke warware alwala ko kuma ne قال أبو موسى هذا حديث حسن صحيح إن شاء الله قال وسمعت صالح بن عبد الله يقول سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قائدا مكتملا فقال لا وضوء عليه yace na tambayi Abdullahi Salihu dan Abdullahi yana fara cewa na tambayi Abdullahi ibn al-Mubarak menene hukuncin wanda ya bacci gangani a zaune muhtamida ma'ana kana zaune ko a cikin kana zaune ka dangana da wani abu ko kana zaune ne wannan kafar tana rufe tana daure kenan sai ce babu alwala a kan shi قال أبو عيسى وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله yace Sa'idu ibn abi aruba ya rawaito wannan hadisi na ibn abbas da ya faɗa na farko dal qatada yace daga ibn abbas yace magana ce na ibn abbas in ya zama magana ce sai ibn abbas ya zama hadisul mawquf من ذلك لأن الحديث لنا في السند والمثل ينقسم إلى قسمين إلى سند وإلى مثل والسند ينقسم إلى متصل وإلى منقسم والمثل ينقسم إلى ثلاثة أقسام مرفوع موقوف مرفوع مرفوع وما ومقرفة للنبي مرفوع وما لتابع هو المقصود من ذلك لكم ده حديث نفسه من الله فلا قويا يا إكتا مرفوع abin da الصحابي فلا sahabi ya faɗa in aka ce tashi ne fada to shi ne maktuni mun ga shi walam a bi amal aliya walam yarfa'u walam yarfa'u ai bi dauka hadithu zuwa al-hadarat nabawiyya mun ga shi to sai sai wa talafa al-ulama fi wudu'i min an-nawm imam abu yusuf tirmidhi yace malamai sun tsari juna ilimi a cikin hukuncin alwala da kuɗin mutum ya yi jajjabi ko ya yi bacci kaɗan Naurin kafifu ke na ko nau'in kafifu zai fi da gini ba zai wuce ko in ya wuce jajjabi ya zama Naurin kafifu ke na ko fara a sau Allah ya ji ba alaihi ruku idza nama qa'idan aw qa'iman hatta yanama muntajiba yake mafi yawancin malamai suna ganin in mutum ya gengeni na wasafi yana zaune kan mazauninsa ko yana tsaye ma'ana kafar tana daure kenan tana rufe kenan mun gane ko suka ce alwalarsa ba ta warware ba sai dai in ya kwanta ko yana halin rukuni ko sujada mai yiwa ne kafar ta bude iska ta wani ya kullu sauri mazhabin sufyan sauri kenan wani ibn da Abdullahi bin Mubarak wa Ahmad da Imam Ahmad Imam Ali sunna qala wa qala ba'du wa ma al bayt kace idza nama hatta uniba ala aqlihi jaba alayhi wudu suka ce in yayi habbacin yayi nauyi har ya fita da baya sanin me ke kai me ke kawowa suka ce alwala da warware wa bi ya kulu ishaq mazhabin ishaq ibn rawi yake wa الشافعي imamu shafi ya ce man nama qa'idan wanda biyayen yayin yanyayi ko a zaune fara'a ruqya aw zalat maq'adatuhu li wasal an-nawmi fa alayhi imamu shafi ya ce to kun ce in mutum yana zaune yana yanyayi alwalarsa tana nan saboda kofar tana zaune to shi imamu shafi ya gani yana ganin ko zaune take kofar na zaune amma har janjini ko bacci ya kai kai mafarki yace wannan baki ya kai a cikin rana warwar aw zala mazalat maqadatuhu li an-nawm ko ko a adada farkon bacci mana ka dan zame ka dan me yiwu amma mazaunin ka zame ka dan me yiwu ai ka tsada yace alwala ta warwar mun gane ko abin da suka faɗa yanzu sun tabbatar da in jangene mutum yake yana zaune ko yana tsaye alwalarsa na nan ko ba ta to in ya yi tsanani har ya kai ga mutum ya fara mafarki a cikin wannan baccin yanyaji ana mafarki a cikin in aka fara mafarki kana ganin abubuwa ya zama ne kenan ya fara nauyi kenan to shine mazhabin imamu shafi'i shine waɗansu kuma malamai suka ce idan la ba hatta ba ala wa taba ala ulima ala wa taba ala yuhu wa in yaqulu ihsan dangane da bacci da ke warware alwala ayan ban an gano bai yi bai yanke ba ya warware alwala bacci kuma wanda yake kafi ba ya warware alwala kana zaune ne ko kana tsaye amma kana rukuni ko sujjada ko kana kwance alwala ta warware kan haka alwala sababi bacci sababi ne na warware alwala ko ko a'a shi kansa hadasi ne kari ne sababi ne ko to akwai wasu malamai da suka ce baccin kansa kari amma magana su ba shi ne sauran magana su magana ne wa magana ce da ke an shi. babu ma cikin fil min ma bayyana an ba babin da zo cikin da ana alwala in aka tabbata aka dafa abinci aka ci kowane irin abinci ne ko ruwan zafi ko menene to sai an sake alwala amma daga bayan sai aka zo aka shafi wancan hukunci a ya zamana ba sai ne in kaji ci ba kuma amma aka abincin da mutum zai ci ko naman ya ne ko rago ko tunkiya ko akuya baya warware قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله صلى الله عليه وسلم يجي الوضوء مما مست النار in aka ci abin da duk aka tafasa ko aka dafa da wuta sai an san sake alwala walau min sauri aqtin yake koda a ce ko koda a ce ragowar tuki mutum ya fa qala له ابن ya aba ابا ana انا min من الشهود sai abu da ba ya abu ne kada ki da kake ba da labari yanzu muka ci mai ko muka ci kitse ko za ku sake alwala anan da wannan min al yanzu da kun sha ruwan zafi komai hulɗa da zafi kun sake alwala ruwan dimi kana fa kana abu hurairata sai abu hurairah yace yabna abi ya kai dan dan uwana إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا ka كتبي حديث الله كرسا وانا كتبت وانا ka وانا كتبت aiki كتبت وانا قال وفي الباب عن ام حبيبه عن ام سلمه وزيد بن ثابت وابي طلحه وابي ايوب وابي موسى قال ابو عيسى وقد راى بعض اهل العلم الوجوه مما غيرت النار وان سمع لم يصنع ذني اني اكلت ابنتي ma'ana da kai sallar magriba an kawo tuwo ka ci ko ba nama a ci ka ce sai ka واكثر اهل العلم من wa النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار yace mafi yawanci cikin sahabban manzon Allah da tabi'ai da manyan malamai suna ganin dan mutum ya ci abin da aka tafasa da wuta ko aka dafa baya wurin masa alwala قال الهاشمي في كتاب الاعتبار الإمام الحافظ يقول على الكتاب الاعتبار في الناس والمنسوخ من الأخبار جدا من مسلم مهم zai kama ya hadisai labarai baki daya ya ce wannan hadisi ga yadda yake amma ga hadisi ne zai shafe shi ga hukunci da ake kai akai ya tattara hadisai duk baki daya suna da ke ne mai matuƙar muhimmanci ya ce ka duk talafa a hannun ilmi fi hadal babi fa ba abubuwan zahaba ila lububin mamasakil ya ce malamai sun ƙari juna a cikin wannan babi waɗannan sun tafi wa duk sa'an da mutum ya ci abin da aka tafasa ko aka dafa da wuta a lura da gawar wuri wa min man zahaba ila zalika ibn umar yana cikin waɗanda suka je kan wannan mazhabi abdullahi dan umar wa abu talha wa anas ibn malik wa abu musa wa aisha wa zaid ibn thabit wa abu huraira wa abu qurra al-hudali wa umar ibn abdul aziz wa abu mijlas لائق ابن عمير وابو قلابه ويحيى بن يعمر والحسن البصري wa zahaba a ahli al-ilm yace mafi yawancin malamai wa fuqaha al-am wa da manya-manyan malaman suke na birane na garuruwa ina tarki hudumi min ma masakin zuwa su sun tafi kan cewa an shafe wancan hukunci. dan mutum ya ci abin da aka dafa da wuta baya nuna cewa sai ya sake alwala wa ra'awu akhir al-amrayn min fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam suna ganin karshen al'amarin da manzon Allah yayi shine ya ci abinci da aka dafa da wuta bai sake alwala ba ya tashi sallah wa min lam yara al-wudu yace yana cikin manya-manyan sahabbai da ba sa ganin cewa za a sake alwala dan an ci da aka taba da wuta Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Ibn Mas'ud wa Ibn Abbas wa Ibn Abbas wa Amir ibn Rabi'a wa Abu Umama wa Zubair ibn Shuba wa Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala wa sallam. ومن التابعين عبيدة السلماني وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد ومن معهم من فقهاء أهل المدينة wa'annan kuka haku saba akwai wasu manya-manyan malamai da aka ce maka kuka haku saba su ke nan su suka yi ijma'i suka yi ijma'i kan matsala magana wa malik kun wa wa wa wa wa abu hanifa وأهل الكوفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق انتهى كلام الحاكم معنى وانا مسألة أي كانوا ساي سافا من يمن يمن باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت الناس yace da abin da nuna nuna cewa ba za a saki alwala ba dan an ci abin da aka dafa da wuta قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا عبد سفيان بن عيينه قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن محمد ابن عقيل سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه yace wata المنزل الله صلى الله عليه وسلم ya fita mai riwaya ce فدخل على امرأة من الأنصار كما قال الله إلى وتماتات ما تمنينا فذبحت شاة فأكل وأتته بقناء من رطب sai ta yanka manzon Allah aku ya ko dinki ya kora ko aka gasa ko aka dafa ko aka soya ko aka yi menene sai manzon Allah ya ce sai ta faranti shiri na ruka ko dabino danyen dabino ko marmari fa sai ثم توضأ وصلى sai manzo Allah ya alwala yayi sallah manzo Allah ya alwala ya sallah ba dan wannan abu da ba alwala ce ta kama mun gane ko kun man da manzo Allah ya gama sallah ya juya fa atat bi qulalatin min qulalati shar sai ta dauko sauran ragowar naman da aka gasa ko aka dafa na kiyar fa aka sai manzo Allah ya ci kuma sallan asra wa lam yatawadda قال وحي الباقي عن ابي بكر الصديق وابن عباس وابي هريره وابن مسعود وابي رافع وام الحسن وعمر بن اميه وام عامر وسويد بن النعمان وام سلمه. قال ابو عيسى ولا يصح حديث ابي بكر في هذا الباب من قبل اسناده به وفي الباب عن ابي بكر الصديق. shi ne ce hadisin abubakar siddiq bai inganta ba a cikin sanadinsa akwai magana wa inna ma rawahu sa'd bin misakkin an ibn sirina an ibn abbas an abi bakr as-siddiq an nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahih inna ma huwa an ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wasallam هكذا روى الكفار وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم wa rawahu ورواه عطاء بن يساري وإكرمة ومحمد بن عمرو بن العاص بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمر فيه عن ابي بكر الصديق وهذا الصح. امام الترمذي yana nuna cewa riwayar da aka ce hanyar sayyidina abubakar da shi ya tattauna ya ce a ba haka bane sai ya rawaito yadda magana take inganta baya nuna cewa wannan hadisin bai inganta ba kenan sai hanya daya hadisi ya da hanyoyi sai a ce wannan hanya ba ta inganta ba to wanda bai kware ba sai ce wannan hadisi bai inganta ba yana take ce hadisin nan baya ingantuwa da wannan sanadin على عقلي والعمل على هذا ان اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعده امام الكبيرتي والميسين مذهب مثل يويت من يما لمي سجن صحابي التابعي دوعي الجبايه مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق راوا ترك الوضوء من ترك الوضوء مما مسبت النار وان من يمن يما لم سنا غنم ان دين ساكي الولاء دم انت ابنتين da aka dafa da wuta wa hadha akhirul amrayn min rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine karshen abin da manzon Allah ya tabbatar da al'umma akai cewa dan kaci abin da aka dafa da wuta ba ka saki sai alwalar ta warware waka na hadha hadith nasikun li hadith al-hadith al-awwal yace wannan hadisi kace ya soki hadisin farko ne hadisin wudu hadisin babu ma ja'a fil wudu'i min luhumil ibli yace babu abin da yazo na alwala kana saki alwala in an ci naman rakumi mazhabin hanabila har yau har gobe har ana da kaza nawaqid wudu'i kaza da kaza da kaza da kaza in da suke wa aslu lahmil saboda suna da riwaya cikin sahih muslim ko zuwa da hadisi sahihi ko suka ce cin naman rakumi yana warware abada mun gane ko ko da yake su imamu malik da imamu wali da manya manyan malamai suna ganin ba cikin abin da ke warware abada kamar yadda za mu karanto insha Allah قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل عن تنبيه من الله صلى الله عليه وسلم ذا اي الولاء دل ان تنام الراكمي فقال سيدي توضؤوا منها وي الولاء بصايت الولاء دم كنت نام الراكمي وسئل عن الوضوء وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضؤوا منها انا تمي تنام راغورا اكويا دتيا دا يتي با زا اي ادولا انت ان تنام كانا دبوبي با سي دي راكم قال وفي الباب عن جابر بن سمرة وحسين بن حضير قال أبو عيسى وقد روى الحجاج ابن أرطاح هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عن البراء بن عازب وهو قول أحمد وإسحاق مذهب آه، أحمد بن حنبل كنا لإسحاق ابن راهوية زميله وروى عبيدة الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغرة الجهني وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن عطاء فأخطأ فيه وقال فيه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن حسين بن حضير والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال إسحاق يتي إطلاق دره ويتي صح في هذا البادي حديثان يتي ونم بادي حديثين مسلمين بدا أشكي الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة حديثين جابر مسلمين بدا وهو قول أحمد wa ishaq al-imam ahmad mazhabin sa har zuwa yanzu har gobe har jini duk wanda ya alwala ya kina marrahumi gasawa akai dafawa akai soyawa akai duk yadda aka yi ya kina marrahumi sai ka sake alwala kamar yadda ka san alwala ka tawarware وقد روي عن بعض اهل العلم من التابعين وغيرهم an rawaito daga manyan koyar manyan malamai daga tabi'ai da wa'ansu annahum lam yarawu wudu'a min luhum al-ibil manya-manyan malamai cikin sahabai da tabi'ai suna ganin don an ci naman rakumi ba za a canza a sake alwala ba wa huwa qawlu sufyan al-thawri wa ahli al-kufa shine mazhabin sufyan al-thawri da mutanen kufa a ahnaf mun gane ko har imamu malik ma baya ganin za a sake alwala ko babu wudu'i min masjid zakari babin hukuncin alwala in mutum ya ɗauki hannunsa ya taba al'aurarsa alwala ta warware kuma ta warware ba ya zama da ya taba al'aurarsa da hannunsa babu wani babu kuma babu wani abu da ke yarfe tsakani babu wani kariya tsakanin hannunsa da al'aurarsa sai ya taba zakarinsa alwala ta warware ko tana nan eh, eh? sa wani sahabi ya sha ya taba gaban shi da eh. ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa wannan tsoka sai na daga jikinka eh. na biyu kuma sai sahabin da ya taba ya zo ya tambaya annabi sai annabi ya ce sha'awar ka ta warware mm-hmm. to <laughs> to shi kenan sai a bar magana biyu haka ba a ba tarji akwai tarji wanne ne kawai raji ko da hannun ya taba a zakarin sawa a da shawa ko babu shawa abin da ake nufi taba a zakarin taba a aure. shi ne inda tafin hannu ne akwai bambanci da bayan hannu قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن بسرة بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضا. أنكر كربوا الصحابية سمعت بسرة إر صفوان ما تجيب الصحابية كما قال الله صلى الله عليه وسلم إذا ترى وجبنا أن يسلم من الله في جوه وجه هل من ما نذكر in an iya sake alwala kada ya sallah ya sake alwala قال وفي الباب عن ام حبيبه وابي ايوب وابي هريره واروى ابنه انيس وعائشه وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو وان من يصحب الجف sun rawaito hadisi a cikin cewa manzo Allah duk wanda ya dauki hannun sai taba al'aurarsa ma'ana bakarinsa alwalarsa ta warware قال أبو عيسى هذا حديث صحيح قال هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروه عن ابيه عن بكرة وروى ابو اسامه وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروه عن ابيه عن مروان عن بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا بذلك اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامه بهذا وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عروه عن بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق yake mazhabin su kenan cewa waɗannan manyan malamai da sahabbai in mutum ya taba al'aurarsa alwalarsa ta warware saboda hadisin busra bil tasakwani kun ga yadda imam muslim ya kawo ita busra din tana da almajirai da yawa da suka rawaito wannan hadisi wannan ya faɗa wannan ya faɗa قال محمد إمام البخاري يقول وأصح شيء في هذا الباب حديث بصرى إمام البخاري إذا قالت حرامي فصدقوها فإن القول ما قالت حرامي إمام البخاري يقول حديث أسرة شيني حديث الذي إنجد أسمو النبات شيء صار شيني ضعي أيدي بشيء قال أبو زرعة حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح وهو حديث العلاء ابن الحارث عن مقبول عن أمة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة إيه أبو زرعة الرازي شما يتي أم حبيبة كما تارويت حديث ونبادي شما حديث صحيح وقال محمد إمام البخاري لم يسمع مقبول من عبسة ابن أبي سفيان وروى مقبول عن رجل عن عبسة غير هذا الحديث وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا باب ما جاء في ترك الوضوء من مسك الذكر yace باب da ke bayyana cewa ba za a sake alwala ba dan an taba al'aura hadisai ne da hadisin abi huraira da hadisin busra mun gane ko to su ne har wani sabi ya manzo Allah ta in mutum ya ce ai ni tsunko ne a cikin ka don ka taba kunnen ka da ka mai da ka ba za ka sake alwala ba wata riwaya kuma ta zo kamar yadda kuka karanta hadisi kusura manzo Allah ce duk wanda man afza bi yadihi ila awratihi falyatawadda wata riwaya duk wanda hannunsa ya taba azzakari ya alwala to sai malamai suka jinjina suka jinjina ya za a yi suka faɗa wannan yace yi wannan yace a'a wannan yace yi wannan yace a'a aka rasa yaya za a yi a yi tarji sai aka gawo baya aka ce sai a koma kan dani sai suka ce wanda ya rawaito hadisin cewa in an taba al'aura kuke taba al'aura ta alwala ta bata warware ba ya zo ya tarar da manzon Allah farko musulunci ana gina masallacin annabi mana farko farko musulunci kenan wa'annan karawayo hadisin cewa in mutum ya taba al'aura ta alwala ta warware su kuma daga baya matsalar su ta zo sai suka ce eh wannan yana zai ba da daman a yi tarji a yi nan a maimakon a shiga tarji sai a yi annas wal sai suka ce haka al'amari yake farkon al'amarin musulunci in mutum ya taba al'aurarsa ba zai bari alwala ba amma karshen al'amarin zai a shari'a ta tabbatar da in mutum ya taba al'aurarsa alwalar ta ba babu wani zancen da tafin hannu ne ko bayan hannu ne ya yi ya ji daɗi ko bai yi ya ji daɗi ba abin da ke bambanci ne in akwai zuba tsakani babu komai amma tsiraran hannu da tsiraran suka haɗu alwala ta warware zance mafi inganci قال الإمام الحازمي في كتاب الاعتبار الاعتبار بالناس هو المنسوب من الأخبار كتاب من مدكم من مجي الإمام الحازمي كما يقول شكا ورد في من الحديث في بدق hadisan da suka kamar guda biyu sun yi karo ya za a yi don ya hutar ka akwai malaman da su har wani zai duk wanda ya san wa'ansu hadisai guda biyu da ake ganin su karo da suna ka kawo za mu nuna maka ya aka yi sai ne ka fahimci kuskure in dai magana ta manzon Allah ce ta sallallahu da wasallam babu karuwa sai suka tattara tawilu mukhtalaf al-hadith mushkil al-athar kowanne littafi wani ya yi haka to biyu wani ya yi haka to shida wani ya haka to biyar manya manyan littafai da kanana da manya duk hadisin da ka sani akwai alamar cewa sai karo da juna kamar waɗannan sai ce ma ai ɗayan hadisin nan bai inganta ba in ko bai inganta ba wanda ya inganta shi ke da faɗa ba haka bane ko wannan hadisin duk sun inganta amma akwai nasu wal mansu a ciki ko ko wannan hadisin duk sun inganta kuma ba yadda za a yi ai nasu wal mansu dan an rasa sani tarihi duk da ba zan yi gano tarihi ba to sai ai a tarji sai a bi wannan hanya da za a rinjayar da ɗayan a ciki kan ɗaya me yasa suke wahal da kansu ka yar kai mana ka dauki wanda kake so suka ce ai duk abin da manzon Allah ya faɗa babu na yarwa duk hanyar da zaka bi ka samu dama a ilmance a dinance ka aje wannan ka dauki wannan kai aiki da shi shine abin da ke wajibi a kanka shine ne al maqbul wal marfu min al-hadith المقبول من الحديث هو كل حديث يجب العمل به وهو الصحيح والحسن إذا لم يكن فيه نفس وهو خمسة أقسام المحكم مختلف الحديث na ba ku labarin imamu ya fi su eh a na ta ku ma malik imam ya fi ba yace kai da muhammad bin idris ne ka zo yi yace na zo ziyarar kabarin manzon Allah ne kuma yi karatu a wajen ka ce to me kake yau ke ai mara ka ce ce to ai ma na ga ku ba ka da zabi shi ka na ga kana da ya yar ya kana ba ta ina karanta hadisi manzo Allah ba da wanda ya ce sallaka ta wannan ne matsala wanda ya wani kaza wanda ya ce mu ko ala'a Allah ya Ba ya ba ya da ya zika ya ba wanda ya زي ممكن ها المقبول والمردود هو من الحديث شبه المقبول هو كل حديث يجب العمل به وهو الصحيح والحسن ما لم يكن فيه نفسه وهو الصدق أقسام المحكم وهو كل حديث سلم من معارضة مثله مشكل الآثار وكل حديث أمكن الجمع بينه وبين معارضه النافع والمنصور وهو كل حديث عرف الدائم فرجع إلى النفس الترجيح هو كل حديث أمكن الترجيح أمكن الترجيح أحدهما على الآخر التوقف إن مسألة تجيء تجي تداول بأي توقف المنكر شيء حديث الله يباب والحديث hadisi da ya kamar shi kamar innamal a'malu bin niyyat hadisai da yawa da kasar shine mukamai na biyu mushkilul asar ma'ana hadisan da suka kamar su karo da juna yaya za a yi da su farko yaya za ka yi farko ijmalu dalilai aula min farhi ma. ka dauki dalilai guda biyu kai aiki da su ya fi ka aji daya to shine sai ka nemi kai dan kowanne ka shi ma'ana yadda zai dauka wannan ma'anar da za a dauka saboda kai aiki da su in bai yiwu ba sai a je annas wannan hadisi shi zo farko wannan shi zo karshe ya za a yi a sannan su cikin hadisi za a yi sanin tarihi kuntu na haifukum an ziyaratar kubur ala fazuruha an san ta tarihi ko a sani ba ya ta yanzu an hana ko ne riwaya ce na ji manzon Allah ya faɗa ama fatti makka shekarar da aka maka, makka nan kuma wancan hadisi an san ana aiki da shi kafin fatti makka ba san tarihi ba wa'annan suna nan da yawa shine annasu wal mansukun sa'annan at-tarjih na uku kenan sa'annan eh, at-tarjih na uku ke yadda za ka yi ka rage da ɗaya kan ɗaya hanya ɗaya ɗaya ɗaya suka bi fi kamar guda hamsin yadda za a yi karin da ɗaya kan ɗaya kar a bisan zuciya don wannan manzo Allah ne faɗa wanda ma manzo Allah ne faɗa da ake an samu ɗaya ya fi inganci ai ba magana ko sai a rinjaye amma duk sahihai ne inganci ku kusan ɗaya to tira sai an bi hanya ta ilimi a tsarin jari ɗaya kan da duk faɗa daga harshen manzo Allah ka so a bai halatta ba ka dakatar da dan ba ka kuwar ka ka so to hanya ɗaya bayan ɗaya sai an bi kusan hanya hamsin kowace hanya ana bi ne don a iya a samu dama a samu izini a sharhance a rinjaji ɗaya a dinki kan ɗaya shi ne a tarihi in ya ci aka buga duk aka rasa sai a yi tawakkuli hadisan duk ba za a iya yin aiki da su ba ba zai yi ba kuma ba za a yadda su ba fadar manzon Allah manzon manzon Allah ne sai a dakatar da su ana bincike yaya yau za a samu damar rin da ɗaya a kan ayyukan malaman hadisi ke da suke hasa ba mun gane ko to shine da suka kalli wannan hadisi hadisin busra da ke nuna cewa in mutum ya taba al'aurarsa zai alwala da hadisin da ke nuna cewa in mutum ya taba al'aurarsa ba zai alwala ba sai suka duba tarihi sai suka ya da cewa gaskiya farkon musulunci haka al'amari ne in mutum ya taba al'aurarsa ba zai canza alwala ba amma karshen al'amari ya tabbata a shar'ance duk wanda ya taba al'aurarsa alwalarsa da warware mun gane ko kuma ba ka da yadda za ka yi da malamai malaman addinin musulunci wani malami a mazhabi shi ka tuna ban rakumi alwala ka tawarware wani malami a mazhabi shi ka tuna ban rakumi alwala ka mata warware ba amma kila kana ba an bada shi bai tarar da ba maliki na sallah kila ta bi sallah ba haka bane tare da cewa sai da yuba maliki ya tuna ban rakumi mazhabi ka ba ta warware ya warware alwala ya zaka yi da shi sai ka ce ba za ka bi sallah ba to haka kuma akwai manya-manyan malamai da su kamar duniya suna ganin cewa in mutum ya taba al'aurarsa lalata ba ta warware ba ya za ka yi da su kuma sai ka je ka tarar da su a cikin aljanna insha Allah قال وفي الباب عن ابي امامه قال حديث وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين انهم لم يروا الوضوء من مسجد الذكر يجي صحابي دايوا aka ce har sai na mana ayyukan duniya yana kan cewa dan hannun mutum ya taba azzakarin sa wai da ke karshen al'amarin sai na mana ya dawo daga wannan ya tabbatar da cewa in mutum ya taba aurata a lura da wuri to ko menene ma za ka faɗa game da sai na musulman ya dawo ko bai dawo ba akwai waɗanda su a kan wannan su ji don haka suka sani farkon al'amarin mun gane ko wa huwa qawlu ahli kufa wa ibn mubarak shine mazhabin ahli kufa da ibn mubarak abdullah ibn mubarak in ga ji ahli kufa ahnaf ana shiga wannan وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب يجي ولا حديث شين حديث من جاو ده أثر ويسكن باب تبن الورور الولاء كوبايا ورور وقد روى هذا الحديث أيوب بن قطبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه وقد تكلم بعض أهل الحديث عن محمد في محمد بن جابر وأيوب بن قطبة وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن babu ما جاء a ترك الوضوء من القبلة باب qublat yazo cikin ba za a sake alwala ba don mutum ya sumbanci matarsa ya yi alwala sai sumbanci matarsa zai sake alwala ko ba zai sake alwala ba al'adar ما يرسل ba ka tumbatar masu ka ba ba je ka sai ka ba ka tumbatar masu ba ba je ka alwala ta rawa ko tana da ko ko ana yi gaskiya ba a yi ana yi eh قال حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منين ومحمود بن غيلان وأبو عمار وأبو عمار الحسين بن المريم قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن قوة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال قلت من هي إلا أنت قال فضجت an karbo daga kurwa yake daga nana aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tumbanci sashin matarsa yana tumbanta sai ya je ya sallah bai sake alwala ba sai ruwa yake a aiki in ce ko sai ta yi mutum ma'ana manzo Allah yana umar da masu su ya halatta ko bai halatta ba ko kana yi ko ba ka wannan ba shi ne matsala ba ya halatta ko bai halatta ba shi ne matsala ya halatta ko to in mutum ya zumbaci matarsa lura da saurayi ko ba ta warware ba wuya shi ne asali ne matsala ce ta in mutum ya taba jikin matarsa alwala ta kuma ta warware ba da shafar jiki da sumbata duk ba gurbayya bane ta kai ba shi ne aka ce mansuka ce shafi'iyya su mazhabin su lamsul mar'ati eh, mutum na taba jikin matarsa mace alwala ta warware haka shafi'iyya to yaya za ku yi kuma cikin haji wurin tsawafi a yi kuki da su su dakatar da mazhabin su su arwar mazhabin su tsawafi wa zafi a tsawafi hajji ba zai yi ba wani malamai suka ce na na aisha ta ce tana sallah gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daki daki inda ake sallar a takure babu yarwa babu kuma sikila in manzon Allah zai sujada sai ya taba kafar ta sai ta ja sai manzon Allah ya sujada in ya daga kansa sai ta miko kafar ta sa'annan kuma ya zage tana bacci kenan manzon Allah ya taba cikin su nawa alwala na nan gobe idan wata ce wata rana manzo Allah ya manzo Allah na sujjada tana da lalabe tana son daga inda yake sai kafar ta hannun ta tabo kafar manzo Allah yana sallah manzo Allah ya sake alwala ko ya ce sallah ta baki sallah ta yi ko to me zaka ce wannan khususiya ce kuma khususiya ce. wannan ba khususiya bace wanda kusiya ce sai a bayyana cewa wannan manzon Allah ne kada ya halatta yi wannan amma babu nasi da ke nuna cewa kususiya mun gane ko قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقالوا قالوا ليس في القبلة وضوء sahabban manzon Allah da yawa da wasu manyan tabi'ai da manya-manyan malamai suka ce dan mutum ya bambanci matarsa baya nuna cewa alwalarsa ta warware sun in an yaki cewa masihi ya to wannan alwala ta warware mun gane ko yau mutum ya bambanci matarsa a cikin azumi ko fa azumin sa ya warware ko yana nan eh وقال مالك بن انس والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق في القبله وضوء suka ce mutum ya tumbanci matarsa sai ya sake alwala wa huwa qawlu ghayr wahid min ahli al-ilm min ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina ma'ana manya ma manyan malamai an ka suka shi biyu kenan sahabbai da tabi'ai sahabbai suka suka shi biyu akwai wanda suka ce ba ba ba sai an sake alwala ba haka ai haka manyan malamai akwai kuma cikin sahabbai da suka ce in mutum ya tumbanci matarsa sai ya sake alwala haka aka samu cikin tabi'ai haka aka samu aka samu cikin manyan malamai to sai manyan malamai suka bambanta suka ce dan kare da kafan jikin mace in ya yi niyyar ya ji daɗi ya ji daɗi alwala ta warware in ya ji daɗi ba da niyyar ji daɗi ba alwala ta warware amma in bai yi ji daɗi ba kuma bai ji daɗi ba alwala ashe ainihin alwala ba tana warwarewa ba ne don an taba cikin mace tana warwarewa ne don wani abu da ya ba zance mafi inganci sawa'an ya iya ji daɗi ko bai iya ji daɗi ba ya ji daɗin ko bai ji daɗin ba in ya tabbatar da cewa masu ba abin da ya sun a dukkan su alwala sama nan daren da kan ba abin da ya ba. وانما ترك اصحابنا حديث عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لانه لا يتم عندهم لهذا الاسناد يسي وي ما لما الامام الترمذي يسي وان صحابي ابو كنان ثم ما لما حديثي بل في اي من حديث عائشه da suke manzo Allah ya umarci su matar sa ya ci sai sake da rabu take saboda cikin sanadin akwai magana أبا بكر بن العصار البصرية يذكر عن علي بن المديني قال فأعطى يحيى بن سعيد بن القطان هذا الحديث جدا وقال هو الحب لا شيء يحيى بن سعيد يا رب الحديث yace kaman babu komai qala wa sami'tu muhammad ibn isma'il yudhahibu hadha alhadith wa qala hadith abi thabit lam yasma min urwa wa qad ruwiya an ibrahim at-taymi an aisha anna an sallallahu alaihi wasallam qabbalaha wa lam yatawadda wa hadha la yasifu aydan yace wannan hadith ma bai inganta ba wa la na'rifu ibrahim al taymi samahan min aisha yace saboda ibrahim al taymi ba a san cewa ba su tabbas cewa ya rawar su kai tsaye wajen na nan ake. Walaiki sun ma'ana da shi sallallahu alaihi wa sallama yi hadal bani saiko imam al-tirmidhi jeni wa ina al-jeni la ba amma wa akwai min ba ko wa timmatu ba sai ko mas'ala shine da kafada malamai da sunan sahabbai hatta da ayi kamalai sunan sahabbai hatta da ayi kamalai abin da ya mas'ala sai zaki shine wani malamai su sun kuma mai tsakanin kaje da kaje da kuma da da hannu wanne ne kai mutaka mun باب ما جاء في الركوع من القيء والرعاء yake babin abin da ya hukuncin in mutum ya har ya yi amai ko ko ya fitar da hamu a lura su da tana nan tana da ya amai ko ko kuwa ya ya fitar da jini a hancin a lura su dawo da yakun tana nan ترى أنا قول منه عبد الرحمن بن عبد an karɓo daga abin karɓa ne ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi har ko ya yi amai fa aksara sai ya yi ayyukan da kuma fa tawadda sai ya yi alwala fa na kin tauba da ilmarsu bi manka yace sai na hadu da tauba na masallacin dimashi fa ba balika lahu sai na tuna masa na faɗa masa cewa ga abin da ya faru fa qala bi sadaka yace haka gaskiya ne abin da aka faɗa ba ana sababtu lahu wa ruha ni na zuba masa ruwan kankara to wannan yana nuna cewa mutum ya yi amai alwalar wani ke nan eh, eh? zai iya nunawa a kan wajen ah. da in bai zama a kan wajen ba mana amai baya warware a ko haɓu su ke fitar da dinya ne wannan zai yi nuna a kan wutar to menene saboda idan muka duba abin da ya shiga ba shi tsoro a rawa ba abin da ya fita ne tsoro a rawa kamar tuta to in kai wannan kiyasi ai wannan abin da kake bara ba iska ba ce in kai ya sa kuma ka da iska kuma ba ko komai to yin da لما قلت لي يحفظوا ولا لا an soke nan ko? قال أبو عيسى وقال إسحاق المنصور دار بن طلحة قال أبو عيسى بن أبي طلحة أصح قال أبو عيسى وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من الخير والرؤاة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق أي قال ده أتيك وجبت yace waɗansu sahabbai da tabi'ai da manyan malamai da Sufyan al-Thawri da Abdullahi ibn Mubarak da Imam muhammad da Ishaq ibn Rahuya suna ganin mutum yayi yayi amai ko har ko yake da hako zai saki alwala wa qala ba'du ahli al-ilm waɗansu manyan malamai kuma suka ce laysa fil qaini war ru'ati wudu'un yace suka ce dan mutum yi amai ko ya fitar da hako ba sai ya saki alwala ba wa huwa qawlu malik wa shafi'i shi ke nan shi ke nan a mazhabi yan gidan وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروى معمر هذا الحديث أي يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال أي يعيد بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ولم يذكر به الأوزاعية وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة باب ما جاء في الوجوه بالنبي babin abin da ya zo hukunci za a iya yin alwala da tsimin dabino ko tsimin busasshen kunafi a hana ko yin sai da alwala da tsimin ma'ana kunafin ya bushe in aka tsima wannan ruwa ai ya ɗauki zaki ya canza kala amma wajen sun kai alwala alwala ta yi yi eh, da za ka yi ba kuma ka je ka da yana sallah kila ka bi shi kai sallah ya zama ma ya zama ko matsalolin haka matsalolin ne kuma ba ya kuskure daban mutum ya ganganci daban mun gane balle ya zama da manyan malamai ne suka yi ijtihadi suka fahimto abin da yake bai dace da ba ka da yadda zaka ba ka da yadda zaka shafi'iyya kuma sai ya ce tafi mace a lura da warware wani mazhabi kun ne ta mace sa hanabila a lura da warware ba akan haka in hanabila kuma hanbala yayi a lura ta mace mata a lura da warware ba a cikin mazhabin da ce a lura da warware amma cikin sabbi sallallahu alaihi wasallam ba haka bane haka ko ko zai ji ba zai ji sallah ba abubuwan za su na da gaba daya eh? idan kamar ka taba ko kuma ba ta taba ba ka iya yin kisan waɗannan masabobin gaba ɗaya? Iya, masabobi gaba ɗaya. Kamar wanda ya taɓa. Ba zancen masabobi yake yi ba yau. Zancen musulunci yana kiran ku haɗa kawunan ku ne baki ɗaya. Shi ne aka ce ko da kai kana yi aiki da wancan masabi, wannan yana aiki da wancan masabi. Baya nuna cewa makiyayin suna abokan gaba ku ne kaza kaza kaza kaza. A'a, shi ne ya wajen wajabta matukan an sa limami ya yi sallah kan mutum ya yi sallah. ba haka bane dan ba ba kowa lokaci ne ake samun alaka tsakanin sallan mamu da limami ba an ce ka bi shi sallah sai ka bi shi sallah sai ta yi ku yi sallah ku sallah mai liman sallah ka sai ba ku sai na ka sallah ka sai kuma shi kake bi kuma ya dauke ma abubuwa da yawa ba haka bane wata ranar sai kawo bare mai mutane sallah liman sai sallah asuba ana sallame sallah sai ga cewa a ce da janaba jikin da yayi mafarki bai sani ba kan sai na Umar an jarrabe shi da yau mafarki mun gane sai ga cewa a ce da janaba yayi sallah sai dai iwan kai zai sai sallah sun kuma ba sallar sai ba sai ba da a ce da'iman sallar mamu ke da alaƙar sallar liman tun da sallar liman bai yi ya za a yi sallar mamu ya yi sallar mamu ta yi ba za ka yi ko ku kuke sai kuna sallah ku kai raka ko nawa ne ya manya kai sai alwala ta warware sai da sai da ku ba sallah ku ba haka bane yasa kada ka ji zaki kada ka ji mai matsi duk a ka'ida ta a musulunci duk wanda kike tsayaye sallah a shar'anci Sallah ta tayi ba mu ce ta karuwa ba karuwa Allah kaɗai ya san sallar ta Allah kaɗai ya san Sallah ta ta amma a shar'ance in mutum ya yi sallah sallah ta tsara ya ta sauka a kasa ko ba ta sauka ba da wadatar domin ka bin sallah kana sallah mun gane ka hutar shekar ka karka ji damuwa Allah yana kallon ka yana kallon zuciyar kowa ya san ganganci ya san abin da ba ganganci ba ya san sallar ladan jarki kake so da kuma a zauna lafiya kada ta rarrabu amma duk wanda har sallarsa ta kai shi kansa ba shi da sallah ko ka ji sallar sallar sai dai in ba ka sani ba to in sallar ba ta yi ba ba shi da sallah ba sani ba ka ji sallah ba a zai yana da aiki suna ba bukata za ka ga wa ta aiki in kai ka dauko ta da zafi akwai wanda ba ka ce sallah akwai wanda ba ta to ka kai sallah ba na jin wani sallah daban ba zan bi shi sallah Muhammad ba abubuwa ne guda biyu ba na bin wani sallah sai na shekara ba na bin sallah ba sani ba sai na shekara ɗari ba na bin sallah ba sani ba in ai ba zan bi ka sallah ba ko ba za mu bi sallah ba kuma ya zama ya zama babu alaka tsakanin baka bi sallah ba da ka faɗa din

سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك من زال يتبع الله برسول لكي تشوفوا ربك وتتلقوا وتقولوا موتك فقلت نبيذ إمن مستشفى نبيذ فقال تمرة طيبة وما تقول sai ce dabino tsarkaka kuma ruwa mai tsarki dabino mai kyau mai daɗi kuma ruwa mai tsarki abin da manzo Allah ya faɗa قال فتوضا من سيء الولادة من من الله يجي باو ruwan tsinin gina liwai ne shi ke nan to ai malaman malikiya ya ce mai sarki mai tsarkakewa mai tsarki ba ya tsarkakewa mai sarki ne ka amma ka alwala ba to inda ahnaf suka samu kenan manzo Allah ce duk abin da kake yi ba ba wai da ka zuwa ko gaggaci ba fahimta shi kake zuwa kuskure ko daidai ne kowa yana ji ne ya ga mai manzon Allah ya faɗa yaya aka yi aka to cikin fahimta sai a fahimci kuskure amma ma fa yusa da fi wani min da bino akwai kimin abin da aje ayi Allah dan malamai sun ce ba alwala ba sai ba sai malaman ahnaf su ma kan sai da suka suna korewa suna gyaggyarawa ai wayannan suka gabata da suka yi kaza ga manufan su da suka yi kaza ga man a sun kuskure amma ana fama ana fama ana fama da wannan kuma sai da kawo kuma farna قال أبو عيسى وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو زيد رجل مجهول. صدق أبو رجل مجهول. akan haka wannan hadisin baya inganta shi sa inda suka dogara ba ma dogara ba inda ahli hadis la tuqrabu lahu riwayatun غير هذا الحديث معنى مجهول الحال بينهم وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان الثوري وغيره yace wa yanzu malamai kamar su biya sauri da wani sa suna ganin ai alwala da tsimin na dinin ko tsimin ko da busasshen kuna babu komai wa qala ba'du ahli al-ilmi la yatawaffaqu bin nabi malamai suka ce har abada ba za a yi alwala da ruwan tsimin na dinin ko na yunani ba وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال اسحاق ان ابتلي رجل بهذا فتوضا للنبي وتيمم احب الي eh sai in saka dan rawo yace in aka jarrabi mutum da wannan irin wannan matsalin yayi alwala da wannan dini imamu shafi saka ne ina ganin yayi taimama shine in yayi taimama taimama ce ita ce ta tsarkake shi ko alwala da wannan dini abin da yasa ake wannan maganganu me yasa suka ce ita suka ce ai cewa aka yi in kun tashi sallah ba ku samu ruwa ba to tun daga ruwan nabi za a ce ba a samu ruwa ba eh? to a wajen su an samu ruwa ke ba za ka yi jama'a ba sai ka yi alwala da wannan ruwan nabi sai malamai suka ce ai wannan ruwan ya ce ta cikin matsalacin ruwa ya zama ruwan wani abu A kan haka ya suku alaika annaka lam tajid ma Ba tayammam ba haka bane قال أبو عيسى وقول من يقول لا يؤمن بالنبي أقرب إلى الكتاب وأشبه إمام أبو عيسى الترمذي ما لم تكتي بزاعي الولاد هو من كنبي ba yake maganar ita ce ta fi dacewa da alƙur'ani ita kuma لأن الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقساموا وإن فقساموا وابا سيكون في kasa mai tsarki ku yi taimama sai suka ce in mutum yana rike da ruwan kimin dabino ko unabi yana cikin waɗanda ba su da ruwa don wannan ba za a ce da shi ruwa ba ya zama ruwan wani abu babu ja a fil mafazaki min al-labani yace babu da yazo na in mutum kai alwala sai ka ja nono ko ka sha madara ba a ce ka sake alwala ba amma ana so ka kokura bakin saboda mai kure in za ku kure bakin alwalar tana nan kuma ba ku ba alwalar tana nan amma an so ne ka kokura bakin قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال inna lahu jasama manzo Allah ya dalala sai ya gano sai ya kawo masa ruwa ya ba ki sa ya ba ki sai ai yana da ko ne shi ya sa ba ki na ba wajibi bane ba alwala ta ne. قال وفي الباب عن سالم سالم الساعدي وام سلمة قال ابو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وقد راى بعض اهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستهبال ولم ير بعضهم المضمضة من اللبن yake wa suna da suna gani mustahabbi ne in ka sha nono ka kurkure bakin ka wa suna ganin ba ma mustahabbi bane ko ka kurkure ko ka karka kurkure amma dukkan su baki daya ba wanda yake alwala ta ta warware ba wanda yake wajibi ne sai ka kurkure baki babu yace wani ba fi karahati rabbi salami gaira mutawassi wai in ka mutum yana cikin misali ko kunu aka zo aka yi masa sallama kada ya mai sallama mun gane ko shi ne wata rana manzo Allah sai masa sallama sai bai mai da sallama ba da ya gama abin da yake yi sai ya buɗe eh, zaɓen bango ya yi taimama sai mai da قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد ومحمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ونمت ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu gamiri guda biyu anna rajulan wani mutum sallama fi rumabin wa fa'ilu yarji'u على النبي صلى الله عليه وسلم يا يما منزل الله سلم أن سامحنا ونمتم يا إما منزل الله سلم وهو الواو واو الهاء هو ضمير المنفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا يقول في المضارع مرفوع لتجرده من الناس والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وهو وفاعله يرجع إلى هو أليس كذلك آه. وهو يقول والجملة من الفيل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا والجملة من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال هل الجملة الحالية ترجع إلى الرجل الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترجع على النبي صلى عليه وسلم أو على النبي سلم عليه لماذا ليسا ها؟ سوى wani ya yi wa manzon Allah sallama alhali yana fitsari shin shi da ya sallama shi ne yake fitsari ya sallama ko ko wanda haka kai sai shi ne yake fitsari eh? saboda me

wannan magana za ka miki ba za ka miki ba za ka yi daidai ba ko wanne wanne ce tafi daidai an yarda azamir ila asar masu ma'ana wani mutum ya zo ya kai da manzon Allah alhali manzon Allah yana cikin tsari Ba lam yarud ya alai sai manzon Allah bai amsa sallamar ta ba tare da cewa kuma gai amsa gai kuma wajibi على أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما يقرأ هذا عندنا إذا كان على الغالب والبول يتي وانا حديث صحيح يعني يتي إن أكد سوى واقع أنك إن كان أبو ماري وكان أكد في وقد فسر بعض أهل العلم ذلك وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب قال أبو عيسى وفي الباب عن المهاجر من قوم وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن شبر الشكوى والدابر والبراء التقوى أو الشكوى بالسين ها بالسين هو أي بالسين والفاء أليس كذلك؟ babu ma ja fi sukure kalin babin abin da ya zo na hukunci dangane da ragowar ruwan da kare ya sha ya yi da zage da jin kare ma'ana kare shi da ya ko ko ya ba baki sai sha wani ya mene menene hukuncin wannan ruwan eh eh me ya da ragowar ruwan eh ba ma ruwa ba kwaryar da ruwan ke ciki aka ce a wanke da so bakwai idan ya bakwai ma an saka goji ya kuma ake ruwa eh? ya zama mai to malikiya manyan malamai suka ce da in ka aiki karkare sai dai kama dabba da bakin sa kuma dabba ta zama da dabba na ba dabba ya zama da dabba ne yasa da an tarbiyyar dabba na shari'a ba wai kawai a wata zawa wanda aka yi manta da shi da duk baki ɗaya ne har da ɗaya ne ya koran ɗaya ne hukuncin ɗaya ne saboda idan abu da ya rai na sukakke ne eh? ba zan canji ba ne aka cin kare ya sa bakin sa a cikin ruwa ya sha rabuwar ruwa ya zama mai ya zama da in ya kama maka dabba da bakin sa naman zaka ci wa zaka ya aka yi to ka da ka ilmantar da shi da suna Allah ya sa bakin shi ruwa ba an shi da kai mutum

to in ka tura ki bismillah sai ya san dake a cikin ruwan ba a sun bambanta tsakanin ya zai sha ya zai da kuma ya kama da haƙƙin ransa malaman malaman sun bambanta mun gane ko insha Allah قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتي أنكر سيدنا أبو هريرة أن لا كرم سيدا يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي يغسل الإناء إذا ولد فيه الكلب سبع مرات duk ko kwariya ko kwano ko roba duk inda aka saka ruwa kare zai saka a ciki ya gaye da mai wai wannan abin za a wanke shi so bakwai kula hunna litturabi daya a cikin wanki da za a yi sai a sa kasa ko ka sa kasa ka wanke na farko sa'annan ka bi da ruwa ko ka wanke da ruwa daya biyu uku hudu biyar shida na bakwai ka sa kasa cikin أو أخراهن بتراب وإذا ولدت فيه الحرة قتل مرة واحدة yace to in ma ke ce ta saka bakin da ruwa cikin abu ta ja ba aka ce sai a wanke su daya akwai bambanci tsakanin mage da kare قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي wa وإسحاق وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه اذا ولغت فيه الرد قتل مره يعني هو حديث ان رويته سو اما باب ان اكثر in kare ya yi lallabi a wani sa'annan kuma aka ce in mage zai wannan kan a kare ake dan mage na da hukunci ban a cikin shari'ar musulunci saboda manzo Allah ce na ha jikin laysat bi najdin innaha min as-sawafin alayhi wa sawafat qala wa fil babi an abdullah bin mughaffal babu ma jaa fi sukurin hirrati babin abin da ya zo na hukunci dangane da ragowar ruwan da mage ko kyanwa ta sha a ciki ruwan da mage ta sha mage ta ko kyanwa ta sha sauran ruwan ya zama na jasa ko ko yana da sarki za a yi alola da shi ne ai to ana faɗa mana ba duk ba sunan ba ne da kuma mace tsakanin da kyanwa an kafa da wannan ko da wannan ko da ba ɗaya ba ne ɗan ta damuwa a cikin roba sauran ruwa za a yi alwala da shi ko za a yi ba saboda me eh? ba na ci ce saboda me ita ma mu kai ba ta farauta ai duk karfin dabba mai farauta da zakanya da kare da masu za ta sai dai kyan wako mage manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba su hukunci da ba saboda yawan mu'amala da ake yi da ita ana hulɗa da ita shine manzo Allah ke innaha laysat bi najis innaha min as-sawafin alaikum was-sawafat saboda kuna hulɗa da su in aka ce duk inda mage ta sa baki to za ka sha wahala mun gane ku eh. al-mashaqqatu tajlibu sayyi alaysa kadhalik fa'ida ce cikar a musulunci tsanani yana sabbaba a sauƙaƙa mutane abubuwa Ina تأول قاعدة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواء عند كل صلاة mun gane ko sai malamai suka samu ka'ida ta usuli cewa tsanani gudun tsanani zai sa a sauƙaƙa mutane haka ka'ida ta shirka musulunci take haka ake aiki da ita haka duk wanda yake so ya yi jagoranci sai ya ɗauki wannan ka'ida ya yi aiki ya aiki dan duk jagoranci a duniyan nan sawa siyasa ce soja ne da shawara aka yi da karfi aka yi da mai aka yi da maguli karshe duk wanda ke so ya yi jagoranci suwa zai ma jagoranci mutane ina ma nan jagoranci ka wahalta da su kai musu azaba ko kai musu abin arziki in lafiya da wa'an mulki soji ne mulki siyasa ne wane ne zai yarwata ma al'umma wane ne zai zama ma al'umma albarka abin da ake so karanta tarihin almahadi yana zama wa khalifa farkon abin da ya yi ya ce duk ɗan duk waɗanda daurarru duk waɗanda ke firin a ji a aka sanya saboda ya san wanda ya gaje shi akan zalunci ya matsala ta biyu ya yace dukkan ma'aikata a kara musu farkon abin da masu karanta tarihin albashi wannan ya faru shekara nawa da kuna karanta da ana karanta tarihin kula fa za ka gani kowanne ne ya asali mai khalifa ya ake khalifa sai da yazo alqali alƙali a je a kira shugaban kasa ko khalifa khalifa ya zo za shi kira za shi kasan iraq ko sha kasan iraq ya zo ya yi aikin ko haji a madina alƙali ya a sayar da shi aka sayar da shi ga sunan ga yan ko leburorin talakawa suna kawo karanta an ci zalin ba a biya su yadda ya kamata ba khalifa na zaune da daraja da mutunci da alkali zai zanta da hukunci da ya su ce ka tashi da tsaya inda su tsaye khalifa ba yana da alkali ba kiri ba cikin inda yake a jefa sai an jefa amma Allah shi kaɗai ake yana zaune da darajarsa da martabarsa alƙali yana shigowa aka gaisa gaisuwa gaisuwa haka ba wai ta a faɗi a yana da mutunci yana darajar tsaron kai da kai ne khalifa amma yanzu za a yi shari'a tsakanin kai da waɗannan ga nan yan dako ne talakawa ne leburori ne sai ka tashi da tsaya inda su sai tashi da tsaya da su shi da su tsaya me kuke kawo kara ai khalifa ba biya mu albashi yadda ya dace ba an rage muna hakkokin mu aka yi kaza kaza alkali ya bada umarni khalifa kaji yace naji ina komawa da khilafa za a ba kowa hakki almahdi shi ma yana hawa mulki dan wanda ya gabace shi ya san an yi kaza an yi kaza an yi kaza duk da aka yi tafiya sai ga Allah ya kawo an samu dan nufasawa yana hawa mulki sai ce a sassake wani a sassake mutane aka sake su mataki na biyu yadda an kara ma duk kowa ma'ashi an kara ma kowa albashi an san wannan rayuwa abinda ake ba su bai sa yi rayuwa a kai an kara ma shi ke da shi yasa rayuwa ba su tafi ba shi yasa daura ta mutu shi yasa siyasa yi? a'a adalci shine za ka yi sai rayuwa ta tafi amma zalunci duk sa'an da aka yi zalunci wallahi tallahi ba za a na lafiya ba kai shugaba ba za ka ji daɗi ba kai gwamnati ba za ka ji daɗi ba kai talaka ba za ka ji daɗi ba ba yadda za a yi rayuwa ta tafi a zalunci kai da kake zalunci ka ji daɗi duke da ake tara ina ake kai sai a je a zubar ma turawa a dawo a je a yi kaza a dawo a je a yi kaza a dawo abin da aka hana al'umma in kuma ci har kuka ci ba al'umma wani zai tashi take ɗeba ya je ya kuma Allah ya tambaye ku baki ɗayan shi yasa yana hawa aka take yan firi aka sake dauraru an yan kuku sa'annan wa'anda suke laifin kan su bai bai kaiwa sa'annan kuma yake a kara albashin kowa an kara kowa albashi dan ba zai yi shugaban kasa yana cikin albashi mai wadata yana jin daɗi gwamnoni na cikin albashi mai wadata suna jin daɗi ministoci na cikin albashi mai wadata suna jin daɗi sa'an al'umma su waye gari wannan ba shi da kokon da zai sha wannan gidansu ba in ba wuta ba zai yi markaɗe za su kwana yunwa wannan ba su da ruwan da za su to me kake mulki suwa kake mallaka ina amfanin jagorancinka ina amfanin shugabancinka Ba ku daya abin da yake amfani shi ne. sai na umar shi ne ma shugaban kasa ne ne cikakken kiko kuma da aka samu wani lokaci aka samu fatara in aka ba kowa albashin da zai ishe shi aka sake ba kowa mara ya sarara duk sa'an da Allah ya saukar da annoba ko bala'i ba wanda yake yi zabi ya zabi shugaba sai ya ko gwamnati ko shugaba bala'i ne Allah ya saukar ya zafi Allah yana yana cikin koyi da bayan sa amma arziki ya sauko wannan sarike wannan wahala to duk abin da Allah ya jarraba ya ma sai an dora ku laifi sai na Umar ya jin yunwa cikin sana kugi yana kara yake ta sai yi da karfi ba za ki ci mai maiko ba ba za ka ci mai maiko ba sai talakawa ma sun samu mun gane ko to yadda al'amuran suke tafiya ba yadda za a yi a ce kana ja ma'ana rayuwa ta zama dabbanci kenan dabba a daji nawa ake wannan rakanya, sai ba wanda ya fi karfi sai kan wanda amma rayuwar ta dan adam musulmi duk harkar da kai ana rubutawa kuma Allah zai tsaya da kai da bayyana ka kalli waɗanda suka gabace ka shekaru ɗari shekaru hamsin shekaru cikin ina rayuwar ta tafi wa ya taba zalunci shi bukatar ta tafiya ko a nuna mana wanda ya zalunci bukatar ta tafiya duk abin da kake ciki kai zalunci ka bi karfin wannan ka buge wannan ka kwace na wasu ina za ka da su ba ka da inda za ka da su rana sai sai kama a ce ka ce ga shi nan ga dukiyar ta kuna bar maku to dukiyar fa ka bar tun daga ɗari har balayin sai ai ma izali yaya aka yi ka same su ya aka ka ciyar da su sa'an nan ka bar musu su sun ci gado mai hawa mota ya hawa mota mai shata ya yi shata mai shakki ya yi shakki kuma duk sai ai ma shi zabi to me alfani ya me alfani shugabanci na amma har ka tsaya tsakanin ka da Allah kai musu adalci duk su zage ka sai Allah ya kama duk su ki ka Allah ya kama amma in kai adalci ka tafi da rayuwa yadda Allah yake so yadda ya dace da a tafiyar da al'umma wallahi tallahi zaman kama duniya zai zama ma hijabi cikin daɗi kana mutuwa kana komawa ga Allah sai a ce wa iza ra'aita wa iza ra'aita in ka kalli can samma a ce in aka ce samma ra'aita iman wa mulkan kabira a ce wannan babu ni'ima babu wani mulki kabira shekara nawa ne duk mulki ka shekara hamsin ko shekara arba'in duk inda kai mulki sai shekara talatin wallahi tallahi kariya kake kafin ka ga labai haka ce sa'imtu zakari fal hayati wa man ya'itu zamani na haula la abalaka yas'al wa a'lamu ilma al-yawmi wal amsi qablahu na san abin da muke ciki yau jiya ma na san abin da muka yi ni. an ilmi ma fi ghalib an abin da zai zo gobe ban sani sun nuna ruwan da za a yi maka wanka za a wanke ka ya cika tanki motsin da za a binne ka yana nan yana jiran ka kana nan kana naka lissafi kana nan kana sai ka je kai kasuwanci sai ka je kaza kaza sai ka je ka sau kaza sai ka yi mulki sai ka tara kuɗi sai ka yi menene mala'iku na kallon ka suna jiran sakan sakan ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya tsora miki tsora awa ashirin da hudu tsora awa goma sha biyu tsora awa ɗaya tsora miki biyar lokaci na kai sai zuciyar amanan da Allah ya baka sai zuciyar sauri wannan amanan da ake so ka tsarkake wannan amana قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد tabbas wanda ya tsarkake zuciyarsa ya tsira ya rahota wa kan khaba man da duk wanda ya cika ta da datti da laifi da azabu da ya kasira wannan abin da aka ce ka tsarkake shi ne ka take shi kana jin daɗi suna cire shi ka zama ba kowa ba ka zama ba, ka zama shara ka zama mai ka zama da kai da kowa je ɗaya sai a ɗauke ka a je ba ka a cikin kamar shi sai kuma hisabin akrashin alkiyama to dan Allah menene alfanan mulki al'umma ka ba sa walwala ba za su ci su sha su koshi ba ba za su je su tsaya gidan mai minti biyar ruwa ya mai ba ba za su sha ruwa mai tsarki ba sai ruwan typhoid ba za su samu wani me ina ma'ana shugabanci wallahi tallahi shugabanci ba da ma'ana in ya zama na rayuwar haka take amma na son kai mana shugabanci je ka kai ne shugaban kasa mai cikakken iko Allah ya baka shugabanci har lahira amma mu samu wanda mai kyau sha mu samu abinci mu ci mu samu sallan sarki, kowa ya cika motarsa yadda kowa zai shiga motar amma in ba haka ba me ba mace tsakanin kowa ne da kowa ne ba sa'an nan kuma duk wanda za ka koyi da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man wallahi shay'an min umuri ummati wa shaqqa alayhi yace duk wanda ya jibinci al'amarin al'umma ta al'umma manzon Allah har kana da kasa al'umma ce ta manzon Allah duka suka shi bi ummatul ijaba ummatul da'awa ummatul ijaba sune musulmai ummatul da'awa ne duk musulmai da kafirai duk al'umma annabi ne kiran manzon Allah ya shafe su wajibi ne su amsa kiran wanda bai amsa ba Allah zai masa azaba wa'anda suka amsa kiran su ne ummatul su ne wanda duk wanda ya tsananta musu manzon Allah yana kishi yana cin zafi yace Allah ka tsananta masa Allah ka gaddaza masa Allah ka yi masa azaba Allah madaukakin sarki muna roƙon ka da yake man zaki ka da ikon ka da ikon ka Allah ka yalwata mana Allah ka sa daga wannan karo eh, wahala gidan mai kuma ya zama tare Allah ka gyara mana wannan lantarki Allah ka ba mu ruwa mai tsarki Allah ka tsarkake mana wannan bala'i na harari Allah ka ba mu damana mai albarka Allah kasa albarka Allah mutane suna kuka gidaje suna rushewa Allah ka ba su iko gyarawa Allahumma hawalaina wa la alaina amin na duwana dai wanda wanda na fi manta wallahi mubarak lana fi ya asai wa kina wa sirba anna sharra ma qala wa inna ka tafdi wa la yuqba alai inna la yuqba man walai wa la yuqba man alai wa amin rabbana wa ta'ala Allahumma qul lana min khashyat kama tahul min ghayna wa min ghayna wa min ghayna kama tuballighuna min jannatak اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ لنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين